Dum dum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim and a know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and that we know. We need to eat we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من اله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحليه إلى ذي الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى غوث رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar yayin da ya da biyar ga watan ainihin wato bakwai shekara dubu biyu da goma sha hudu Allah madaukakin sarki ya kuma dawo da mu a wannan masallaci na masjidu ahalin bait wa sahaba da ke tudun wada a layin Hausa a cikin wannan gari namu na Kaduna muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da wannan gari namu lafiya Allah madaukakin sarki ya zaunar da wannan jiha ta mu lafiya Allah ya zaunar da ƙasar nan lafiya baki ta. duk wani mutum wanda shi ne matsalar ƙasar nan ba za ta zauna lafiya ba muna kai ƙararsa gurin Allah Allah kai mana maganin sa kasan nan ta zauna lafiya saboda haka mun tsaya a aya ta ɗari da ashirin za mu tashi aya ta ɗari da ashirin da ɗaya kafin wannan kamar yadda aka sani idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu a ranar talata muna da karatu a misbahu unguwar na mata ƙarfe goma insha Allahu ranar ainihin wato sabon asabar ran talata ran juma'a muna da karatu a zara nan makarantar tantangi na mata karfe goma zuwa sha biyu insha Allah ranar asabar muna da karatu a kadauri ranar lahadi muna da karatu a kagoro nan wajen firamare shi ma karatu mata ne inda dan uwa malam salisu mai niqabi ke karatu Allah ta'ala ya shige da akan masallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون أبي من يبياني أكن آيون نسكي مغانا أكن هاني دنغني لبوين bayan kakari, akwai abubuwa guda takwas da na so in faɗa ba lokaci ban faɗa ba sai wasu suka ainihin wato same ni da ya kamata in ainihin wato yi bayani a kansu malamai suka ce akwai abubuwa guda takwas da ke nuna goyon bayan kafirai abu na farko shi shine a tashabbuhu bihim fil malabis wal kalam yin kamanceceniya da kafare wajen irin sanya kayansu da kuma maganganunsu da wani wannan wanda ya dillu ala mahabbatil mutashabbahi bihi wannan yake nuni cewa duk lokacin da wato sa kaya irin na mutum ya maka tasiri da kuma ƙoƙarin kwaikwayon magana irin tashi alama ne na cewa soyayyarsa da ƙaunarsa a zuciyarka ya yi maka tasirin da hatta ɗabi'unsa su kake sau da musulmi su bi tsoron Allah su watsar da ɗabi'u da al'adu na kafirai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu wanda ya kama da wasu mutane shi ma yana cikin su to da haka a tsoron Allah a nisanci ɗabi'un da yake ba na musulmi ba wajen ƙoƙarin shiga irin tasu da kuma ƙoƙarin koyon kalami irin nasu abu na biyu malamai suka ci shi ne al'iƙamatu fi biladihi zama a garin kafirai wa adamun intiqali minha da rashin cirantuwa daga barin garin ila baladil musulmina mutum ya tashi ya tafi garin 'yan uwan musulmi ɗan uwan shi li ajal israr biddi saboda mutum ya gunda addini kana zaune a garin kafare, garin da an hana ka ka ma Allah kuma kana da damar da zaka tashi ka bar gurin kai zaman ka sai ka yarda gara ka bar addini ka zauna da ƴan uwanka kafare, ko ka zauna da kafare akan ka tashi ka gudu da addinin ka dan ka rabu da su Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina tawaffahumul mala'ikatu wanda mala'iku za su ainihin wato ɗauki ransu a lokacin da za su ɗauki ransu zalimi an fusuhin suna masu zaluntar kansu ƙalu za su ce musu fima kuntu kan wani yanayi kuka rayu kuka kasance ƙalu za su ce kunna mustada'afina fil ardi an muna da rauni a doron ƙasa ne inda muke an hana mu bauta ma Allah mun gaba za mu iya zuwa ko ina muke mu to kan wani lokaci dan adam yakan kawo ma kai shi uzuri na rauni kuma Allah ya san tsariya ne ba rauni bane lalaci ne da gajiya amma yanda yanzu mafi yawanci wasu al'amuran da muke kawo ma kanmu uzuri ba uzuri bane lalacewa ne wallahi Allah ta'ala zai ce alam takun ardullahi wasi'a fa tu'adiru fiha kasar Allah ba mai yalwa ba ya ba za ku hijira ku bar ta ba kana nan an ce ba za ka bauta ma Allah ba sai ka sake sai ka bar gurin yasa ya ce ya ibadiyar ladina amanu inna ardi wasi'a lalle ƙasa ta mai yalwa ce da haka ni kaɗai za a bauta ma sai ce fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira irin wa'annan makomarsa ta yi muni ita ce jahannama Allah ya kiyaye jahannama ta zama ita ce makomar mutum sai yake illa da mustada a fina sai ma rauni min rijali akwai maza wan nisa akwai mata Walwaldan akwai kananan yara allazina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila wanda ba su da wata dabara dabarar da za a yi a tashi daga nan zuwa can ba ma sanya za a yi ba sai Allah madaukakin sarki sai yake to fa ulaika irin wa'annan asallahu an ya'fu anhu Allah ya yi kusa ya afuwa akan su saboda wa kana Allahu afuwan ghafura Allah ya kasance mai afuwa ne kuma mai ainihin wato gafara irin wa'annan so suna da uzuri lokacin da waɗannan ayoyi suka sauka wani mutum daga cikin mutanen makka yana da 'ya'yan da za su ɗauke shi su kai shi garin madina yake shi yana ganin bai daga cikin wanda Allah ya ba uzuri saboda haka yace 'ya'yan shi su ɗauke shi ba shi da lafiya a kai shi garin madina an ɗauko shi rigirigi kafin a kawo garin madina sai Allah ya ɗauki rai shi sai sahabbai suka ce ina ma a ce da ya karasa da ya rufe ladansa a gurin Allah suna rufe baki sai jibril ya zo da sako cewa wa ya yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli Sun yudrikuhu al-maut wanda ya fita zai hijira dan ya gudu da addini shi kuma ya hijira dan Allah zai je garin da annabi yake sannan a hanya mutuwa ta riske shi bai karasa ba Allah yake faqad waqa ajruhu ala Allah ya riga ma ya gama riskan cikakken ladan shi a gurin Allah subhanahu wata'ala abu na uku as-safaru ila bilali tafiya kasashen kafirai da gardin nuzuhati a nasu saboda yawon hutawa kawai yawon bude ido za mu karanta a nan gaba cikin surata ali imran inda Allah ya ce kul siru fil ardi ta akwai bambancin yawo a doron kasa dan ka ga abubuwan da Allah ya yi mu wasu na wa'azi أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي المنهى كبيا وأقاسا الدنيا garuruwan da ake baka labari suwa ne sun yi kaza Allah ya musu kaza ka je ka ga aya wannan yana da kyau amma kawai mutum ya tashi ya tafi kasashen turewa ya tafi huta sai ka huta a wuta wannan yana da haka malamai suka ce wasafaru ila biladi kuffari muharramun illa inda zarura yin tafiya mutum ya je kasashen kafare haramun ne sai akwai lalura kan ilaji kamar mutum ba shi da lafiya garin da yake ba magani kamar da muke fama da matsaloli a Najeriya ko kuwa a shiga da mutum ɗakin tiyata za a yi tiyata a ɗauke wuta duk duniya ba inda ake wannan sai Najeriya a ɗauke wuta san ba ku taɓa je ba ministan wuta ya zo airport yana cikin jirgi aka ɗauke wuta airport ce dindin ma dindin wanda aka je da yan jarida suka yi dandazo ya samu ya yi tasalluli a alamin lahun da zai ne ya tasallalu na minkum so ya yi tasalluli ya fi ba san san da ya fita ba ya ko zuwa wuta bi da ya taɓa da labari sun dawo daga aikin hajji jirgi ya sauka ba tsanin da za a sa a sauko direban jirgi ya ce wallahi in ya ƙara awa ɗaya zai mai da su sau biyu sai da aka to masaƙa lokacin aka a rikanin masaƙa aka ji aka to kara sannan saka sai kace kace sai yanzu kaga da an tafi masaƙa ba su da shi da kana ganin ƙasa ba da makasa su haka za a yi mutuwar da kai a koma a koma saudiya Allah ya kiyaye to sai idan magani irin wannan mutum ba shi da lafiya a ɗauke shi a kai ƙasashen turai wannan lalura ne wacce gyara hakanan kasuwanci sai ɗan kasuwa ne wannan daban wacce alim hakanan za ka je koyon karatu littakassufatin nafi'a saboda wani ilimi ke bantacce za ka je ka karanta likitanci ko kaza ko kaza ilimi mai amfani allati la yumkinu al-husul alaiha wanda bazai a samu wannan ilimin ba illa bi safari ilayhi sai idan mutum ya tafi ya je gurin su lokacin malamai suka ce fa yaju bi qadari hajja ya halatta gwargwadon yadda ake da buƙatar karatu wa idan ta hafil haja idan buƙatar ta kau to wajabar ruju ila biladil muslimin da haka duk wani kos da ake yi a ƙasar musulmi za a iya yi to haramun ne mutum ya tashi yana musulmi ya tafi ƙasar kafirai wannan kofi wannan ita ce magana ta gaskiya da haka wanda yake son ƙarin bayani ya duba kitabul ilm na babban malami ta Salihu usaini A ta wajen abin da ya shafi tafiya ƙasan turai karatu sai da ya faɗi ƙa'idoji da shuru da jawabin da ake ba yanzu kawai da ake yi ba a tura mutum ya tafi karatu ya ji ya ga wani basura rashi ya tafi karatu a rasha kullum yana fitowa daga jeren wando da kare yana gudu shi ma yana dawo an ku sai ka ganshi daga jeren wando da kare suna gudu ba ka ake ba sai dole shi ma ne baturan lakin amma a aƙida da shi kuma baki irin amma dole shi bature ne to gaskiya bai halatta ba kuma wannan abun ya yi illa da yawa ya haifar da matsaloli masu yawa yasa sai mutum ya je karatu ya sha boko tsurar ta ba ta da firki da addini da zai zama muku matsala ka ce ba musulmi ne ba za a yadda ba danga shi da suna na musulmi sa da aikin kasa kuma rubuta musulunci yake don bai san shi ba kuma dole ka ne uzuri ba irin wannan bane sai ga an an sa mutum zai yi jawabi na addini ya miƙe ce annabi subhanahu ta'ala? <laughs> yanzu wani babban mutum ne bakwai an zo an ce shi ne waliyin yarinyar da za a ɗaura ma aure ya tashi zai gane ne sai ce a matsayina na baligin yarinya Umar Allah an sha boko tsurar ta ba ta da shi wannan bai halatta ba abu na hudu i'anatuhum taimaka ma kafirai wa munasaratuhum da kuma ainihin wato goyon bayan su alal na akan musulmi da haka duk lokacin da kuga mutum yana taimaka makama kafirai yana goyon bayan su akan musulmi wa maduhu da kuma yaban kafirai wa zabbu anhu da kuma kariya akan kafirai to wannan alama ce ta goyon bayan kafirai abu na biyar shine al-isti'anatu bihi neman taimako da su da amincewa da su da ainihin wato wasau ya kuma manasu da kuma ɗaukar matsayi da mukami a basu allaki fiha asrarul musulmina wacce yake a cikin wannan mukamin da za a ɗauka a basu akwai asirin musulmi a ciki wacce kadahum biqala da kuma rukansa ainihin wasu wasu ke ɓantattun mutane da abokan shawara wannan ne abu na biyar abu na shida musharakatuhum fi a'yadihim yin tarayya da su wajen idin su aw musa'adatuhum ko taimaka musu fi iqamatiha hawalin tsayar da shi wannan idin nasu ko yin farin ciki da irin munasabar su kaga musulmi kun haɗu da shi yana ce maka hafi nuya ko ko hafi kirsuma kai fa ba fa joko ba amma yana ce maka hafi kirsuma ina ka da kirsuma ko kuwa lakum dinukum waliy din to wannan yana daga cikin haka dinin wa'annan alfasun a bi tsoron Allah a kami sannan abu na bakwai at tasammi bi asma'ihi sa sunayen kafare wani sai ga sunan da baban shi ya same amma sunansa na asali ya bace ya ji ya ɗauko wani rikakken kafiri kafir kafir namijin kafiri kafu kafiri kafirci ya sa masan shi ko kuwa wani kaji sunansa bango wani waye haka za ka ji sunayen bommani eh an fahimta ya musamman sunayen yan kwallo ronaldinho ronaldo eh waye meti? waye haka gara ma bidan musulmi ne eh? to sa sunayen kafarai alama ce ta goyon bayan kafarai da haka mutum ya nisanci wannan abu na takwas listin ba musulmi bane ko to ɗauke ba musulmi ne ko aka ce musulmi ne abu na takwas shi ne alistighfaru lahu neman musu gafara wa tarahum alaihim da kuma neman Allah ya musu rahama in suka mutu nan lokacin da aka yi rasuwa a nan garin lokacin da shi wannan ya abun nan an fahimta a yi haka za ka ga mutane manya-manya da manyan riguna kana tsammanin mutum mutum ne a shera goni abin da ya kamata a je a a yanka matsayar sai ga gidan rigu Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta to sai ka mai rahama in rahamar ta babanka ce Allah madaukakin sarki cewa yi wa ma kana ma kana lin nabi bai dace ga annabi na amanu an yastaghfiru lil mushrikina su ne mudafara ga mushrikai walau kanu ulil qurba ko da ɗan uwansu ne na kusa min da ma bayyana lakum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana cewa ɗan wuta ne وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موئده wa'adaha اياه falamma tabayyana lahu annahu aduwwun ta barra'a ne. lokacin da ya bayyana cewa makiyin Allah ne bara'a ba ruwan shi shi kowa ya kama gaban sa wannan yana daga cikin jahilcin da ake da wasu kuma da sunan siyasa wasu da sunan in ba haka ba ba za a gane suna goyon bayan wani ba ka je kai Allah da ya hana wanda ma suka mutu akan kafirci annabi ya roƙon musu Allah Allah yake istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahu ko ka neman musu gafara ko kar ka yi in za ka roƙa so 70 wannan ba so 70 ba ko so biliyan 70 annabi zai roƙa Allah ba zai musu ba dan ya faɗi dalili ya ce innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun sun kafirta da Allah da manzon Allah kuma sun mutu suna fasikai babu yadda za a yi Allah ya musu rahama ballantana gingime man kafirin da ya mutu a shi, kawai sai ka ji musulmi saboda tsabar jahilci wasu kuma saboda neman gindin zama dan mun ji wasu a rediyo wasu da sunan malamai sun sun tashi addu'a cewa suke a kawo salati goma ga annabi a ta addu'a Allahumma ghafir warham wa afu an wa akrim wa wasi ma da Allahumma in kana muhsanan fa zidhi isani ana yi da shi idan malami ya lalace kamar yadda Allah ya buga misali wasu da alaihim da ba'al ladhi atinahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu shaytan idan malami ya lalace shi kaga Allah yake kwatan kwatin shi kwatan kwatin kare ka je ka tambayi yan daba ka ji masu farauta za ka faɗa ma daga cikin halin kare akwai kwaɗayi da rashin mutunci naka duk abin da za ka mai in kamar duka idan an jima ka zo ka bashi kashi to zai dinga karkada bindi ne yana taja ba matsala haka in malamai suka lalace duk irin cin kashin da za a yi ma addini in an gama da an ɗauki wani abu an ba su sai ka ji magana ta canza ai dama ba a fahimta ba ne shi yanzu shi da aka taimaka shi kaɗai wani shi ne addini ai wani yana taimakon addini Allah ya sa mu lafiya wannan ne shi ne a taƙaice Allah ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi Sallam wa iz gadauta min ahlika tubawwi'u al-mu'minina maqa'ida lil-qital wallahu samii'un alim wato wa iz gadauta ka tuna lokacin da kai sammako min ahalika daga cikin iyalanka su bawa ulmu'minina kana ainihin wato zaunar da masu imani maƙa'ida zai ita ainihin wato markazi gurare na ainihin wato iyali. aka daka aka raya aka tafa daka ka tashi idan taimako ya zo daga gurin Allah sai ga sun kuma dawa inna kunna ma'aku ai ma muna tare wasu inda ne ne abubuwa ne kaza kaza kaza kaza kaza Allah sai ya ce a awalai sallahu bi a'lam bima fi suduril alamin ba su san cewa Allah ya san abin da ke cikin kirjin kowa ban na munafunci da imani shi yasa yake wal ya'lamanna Allahu alladhina amanu wal ya'lamanna al munafiqin Allah ya san masu imani da gaske a zuciyarsu kuma ya san munafikai a zuciyarsu ya alamu ka'inatil a'in wa ma tukun ya san abin da ido mai ya take dauke da shi da abin da kuma kirji yake dauke da shi fa qala ta'ala shine sai Allah ya faɗi wannan ayar malamai suka ce wa huna yatahaddathu Allah ta'ala an ma'arakati uhud anan ne Allah zai ba mu labari akan gwabzawar da aka yi a uhud حينما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مبكرا من عند أهله ألوك تند النبي سمكو دقى سكين إيالنسا لحرب قريش دنيا قريشاوا وإنزال أصحابه في مراكز القتال da kuma saukar da sahabbai a gurare na yaƙi walamma wasalar rasulu yayin da manzon Allah ya isa ila ma'arakatil maaraka zuwa gurin yaƙi نزل بأصحابه في الشئب من من أهود النبي أجي يسوع أو الكل أجل هو أهود في أين هو annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye su a wannan gurin a hudu shi yasa an kaje maka daga cikin guraren da za a je a nuna maka a ce ga dutsen hudu ga inda aka yi kaza da su bin Walid aka samu kaza ga ta inda ya biyo ga lokacin da annabi ya tsora abdullahi bin jubair ga dutsen nan ke sa wani tarsabar kalmu a yana ganin abu ba kaman gani da ido yake ba sai ka je ka gani wanda bai kai ba Allah ya kai shi da ido وجعل ظهر عسكره sai ya sanya ainihin wato bayan sojojinsa ila uhud annabi ya ɗauki ainihin wato sojojinsa ya sa a bayan dutse wa qalil mu'minina sannan ya faɗa wa masu imani yace la yuqatilanna ahadun hatta Amura, kada wanda ya kuskure ya ki, sai mun ba da umarni mun ci ayi wa qama khamsina annabi ya ɗauki mutum hamsin maharba ya daura su akan wannan dutsen sannan alaihim abdullahi bin jubair sannan ya ka abdullahi bin jubair ya ta shine shugaban wannan tafiyar akan wannan dutsen wa sannan ya umarce su ya ce lallai su shirya sojoji na yaƙi da musulmi sannan ya ce masu kada su kuskura su bar wannan gurin hatta walau zarati da'iratu alal na kowace irin musiba ko za ta samu musulmi annabi yake kasta kuskura su bar wannan gurin to za mu bi me ya biyo baya da musulmi suka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibn al-qayyim ya faɗa a littafin sa fiqh usira Yake duk sanda ga al'umma Allah ya ruguza ta to akwai abin da ke na saban Allah sai Allah ya ruguza ta idan annabi yana cikin al'umma ta saba umarnin shi Allah ya ruguza ta ai shi yafi sauki a kowane zamani annabi ya ce a nan al'umma ta ce a nan ba dole ta sha wahala ba dole ta ɗanɗana ta wallahi alhassan yake cewa Allah ta'ala da yake wa izga ka tuna lokacin da kai sammako min ahalika daga cikin iyalanka malamai suka ce wannan ayar tana daga cikin ayoyin da ake kafa hujja da su cewa iyalin mutum matansa a ce masa iyalin da aka cewa annabi ya yi sammako min ahalika daga cikin iyalanka daga wani gida ya fito daga gidan shi a gidan shi kuma akwai iyalai su ne mata da mata da 'ya'ya domin su a ƙilar shi'a sun ce wai ba za a ce wa mutum matar mutum a ce masa iyalansa ba idan kana mufradin ka goro ba kai aure ba Ta ga an haɗu da kai wanda zai ce maka iyali sai dai wanda bai sani ba amma kana yin aure in an haɗu da kai ko ba ka da da an ganka za a ce maka iyali dan matar ka iyalin ka ce amma su sun ce ba su yadda matan manzon Allah ba iyalin manzon Allah ba gashi Allah ya ce wa idga dauta min ahalika a lokacin da kai sammako ka fito daga cikin iyalanka tubawwu almu'minina maqa'ida lil qital kana zaunar da masu imani markazi markazi na ainihin wato yaki shi yasa ainihin wato mujahid yake cewa da kalbi yace gada rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Mimman manzil aisha radiyallahu anha manzon Allah ya yi sammako ne a wannan ranar daga ɗakin na na Aisha Allah ya ƙara mata yadda ala rijlaiha akan kababansa ila Uhud zuwa ga Uhud فجعل يصف أصحابه النبي لنا صفا تاوى صحابانسا للقتال da ainihin wato yaki idan da zai dinga tsara ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi to shi yasa su yanzu malamin su sun yarda cewa matar shi iyalin shi ba haka bane amma ba su yarda matar annabi iyalin manzon Allah ba gashi Allah ya faɗa ya ce wa izgadauta min ahalika ka tuna lokacin da kai samman ko ka fito daga cikin iyalanka ka fito daga gidanka shi yasa Allah ya shirye da mu aqidar shi'a wata irin aqida ce wacce ta saba ma musulmin duniya musulmi sun yi nan su kuma sun yi wa sun yi kudu sai yasa nake ni a iya karatu na ban taba sanin wata tasha da musulmi suka haɗu da in shi'a duk abin da kai ka sani opposite ne suke amma ana wannan bayanin yanzu ka ɗauki azumi ba sa ɗaukan azumi tare da mutane ne mun zauna gida ɗaya da su walai ka sabar kalmu ayana sannan ba sa ajiyin azumi tare da mutane a kowace shekara kafin kwana biyu ko kwana ɗin suke fara azumi kafin mutane su fara amma dan yaudara da takiya ran sallah ba za su fito ba idan sun ajiye azumi su ta sallar su kaɗai sai su yi ne sai su jira sai ranar ilin ku sai a fito inna na ma'aku ai ana tare ai kaza kaza ai kafin haɗin kan musulmi in haɗin kan musulmi ne me yasa ba za su jira a dinga yin azumi tare da musulmi ana ajiya to duk abin da ka sani to sabanin shi suke yi a gurin rukunan musuluncin ka daban nasu daban rukunan imanin ka daban nasu daban irin alolar da kake yi ba irin ta suke yi ba sai in ka zo alola ka wanke kafa in sun zo su shafa irin sallar ka daban irin tasu daban idan ka zo sallah kana da azahar da magariba da isha'i da asuba su kuma suna da zuhurai mutum ya hada azahar da la'asar sannan suna da magaribe ne mutum ya haɗa magariba da ta da isha'i ya'yan annabi da kai kai da su guda bakwai uku maza hudu mata sun ce ƙarya ne ya ce ta annabi ita ce na fatima duk sauran ba ya shi bane agolori ne zuwa da su aka yi gina komai da ka sani koma me yayin da ka miƙe za ka yi ta ubangijin shi na su sun ɗauka cewa wannan shine ainihin wato addini shi yasa malamai suka ce kalman ahalu a qur'ani tana komawa zuwa ga ma'ana guda goma akan yi amfani da kalman ahalu ana nufin safilil qura masu zama a gari Allah ya ce walau anna ahalil qura amanu wattaqaw sai ke la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi da a ce mutanen wani gari kun ga masu zama a garin za su yi imani su yi ta'awa shi ce da sai mun buɗe musu ƙofar albarka daga sama sannan Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce akan yi amfani da kalman ahalu a ma'ana ta biyu ana nufin masu karanta a taura da injila mun karanta wasu ayoyin a bayan irin su kulliya ahalul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kun ga in an ce ahalul kitabi ana nufin masu karanta a taura da injila sai ba ka ciki ni ba na ciki sannan akan yi amfani da kalman al'ahalu ana nufin wanda ya cancanci abu Allah zai ce mana inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana muku umarni ku mai da amana zuwa ga masu ita ma'ana wanda suka cancance ta suke da ainihin wato ita sannan akan yi amfani da kalman ahalu ana nufin ainihin wato jama'a mazansu da matansu Allah ya ce wa annabi mu hatta idza jaa amruna wa farat tannu sai yake kullu amil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka sannan akan yi amfani da kalman ahlu ana nufin addini Allah ya ce qala ya ruhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih bai daga cikin iyalanka ma'ana laysa min ahli dinika bai daga cikin mutanen addininka sannan akan yi amfani da kalman ahadu ana nufin al'umma ga bakin ɗayanta Allah ya ce wadda kurfil kitabi Isma'il sai ke innahu kana sadiqal wa'adi sai ce wa kana rasu wa kana ya amuru ahlahu Kuma yana umurtar jama'arsa al'ummarsa wannan yasa Allah ya ce wa annabi wa amuru ahlaka bis salati ka umarci iyalinka da su sallah idan ka fassara shi da iyali kenan matan shi kawai zai ce su sallah da an sauran musulmin duniya kuma ko uku da manzon Allah ya zo ya umarci matan shi ne kadai ce su yi sallah ko duk musulmi a duniya annabi ya umarce shi ya ce masa yi sallah duk musulmi ne dan haka nan a halaka ne ummataka ka umarci al'ummaka da su tashi su ainihin wasu yi sallah sannan akan yi amfani da kalmar ahlu ana nufin alqawm jama'a da kuma dangin mutum Allah ya faɗa ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima sai ki fa ba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha idan sabani ya faru tsakanin mace da miji a wajen aure an kasa warware matsalar sai Allah ya ce to fa ba'asu haka min ahli wa haka min ahliha a nemo wani daga dangin matan a nemo wani daga dangin mijin sai a zauna a yi sulhu dangin mijin da dangin matan sai Allah ya ce musu ahli sannan akan yi amfani da kalman ahalu, ana nufin almutta'iduna li shay'in wannan suka yi tattali akan wani abu إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية الله سيتي فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها sannan akan yi amfani da kalman alu ana nufin almustahiqu wanda ya tantance abu sai sa zamu da Allah yana ce mana huwa ahlu taqwa wa ahlu maghfira shi Allah shi ya fi cancanta a duk tsoron shi in kuma aka ji tsoron shi shi ya fi cancanta ya ma mutum gafara amma ma'ana ta ƙarshe in aka yi amfani da kalman ahalu to asali bai komawa zuwa ga kowa in ba matar da ke gidan aure ba ko da ku ba da Allah ya ba mu labari kisar annabi yaqub ko kisar annabi yusuf zai yace warawadatu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqat al abwab wa qala al hayta قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوى إنه لا يفلح الظالمون شيء ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفاحشة إنه من عبادنا مخلص في الله يتوسبق الباب شيء سكي وقدت قميصه من دبر تايدا والنبي سبريغاتا وألف يا سيدها لدى الباب شيء سكي سامو من جنم أقوبر جدا قالت إيه إتا ما تتشي mai gida ma da za'u menene sakamakon man arada bi ga su'a wanda ya nufi iyalinka na mugun aiki waye iyalinka, ita matar ita ce iyalinsa ita ce iyalinsa sannan kalmar ahalul baiti da Allah ya faɗa a Qur'ani guru uku ne guri biyu sun yarda cewa ana nufin kowanne mata da mijin da ke gidan su ne ahalul baiti amma ɗayan tun da matan annabi ya shafa shi ce ba su yadda ba Allah ya bamu labari cikin suratul hud da yake wal qad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salam qala salam sun je wajen annabi ibrahim da bushara suka ce masa assalamu alaikum yace wa alaikum assalam Allah ya ce fa mala bisa an ja'a bi ijlin hali. ba su zauna ba sai da ya je ya ɗauko gasasshen sa ya kawo saboda girmama baki malamai suka ce halaccin masu da'awa ya zama to suna da kuɗi kenan in ka zo gurin su ga shakara ta aji ba nan bane ka ga mutum cikin wata jallabiya kullum yana zuru zuru sai ka ce a ina yasa duk malaman da kake ji kake karanta littattafan su idan ka je wajen irin su saboda akwai wadata ba irin nan bane wani masaki ne da miskinai sai ka ga irin mutum bai san da zuwanka ba cikin minti goma zai dan sa a haɗu wani abu sai daga an zo da rago an shimfiɗa wata ne da ana jefa shi warka warka wannan ba a san da zuwanka ba ne ka zo a makari ake maka wannan saboda su karrama lokacin da ya ga hannuwan shi hannuwan mutanen ba su taɓa abinci ba gashi ya ajiye musu gashe sun sa saboda ya girmama su sai annabi ibrahim ya ji tsoro da suka gane a suka ce masa la ta kafar ka ji tsoro inna ursulna ila qaumi lut mu da ka gan mu ba mutane bane mutane ne a amma mu mala'iku ne kuma daga nan idan mun tashi zamu tafi garin annabi lut wa mar'atuhu annabi mata annabi ba mun tana ce ce dariya Allah ya ce fa bashkarna ha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub sai muka yi mata bishara za ta haifi da annabi ishaq bayan ishaq za ta haifi yaqub qalat sai take cewa ya yanzu na haihu bayan wannan mijin nawa shekaru sun maka yawa tsoho ne sai suka ce masa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahmar Allah da albarkar Allah ta tabbata akan ku ahlul bait kuma sai da aka amfani da kum sannan ga ahlul bait a nan gurin sun yadda matar annabi ibrahim ahlul bait ce a lokacin da ba annabi isa ba annabi yaqub guri na biyu a cikin suratul qasasi da Allah yana magana akan annabi Musa da yake wa harramna alaihi almaradi'a min qabl mun haramta wata mun hana wata ta dauki annabi Musa ta shayar da shi kafin dauko shi sai lokacin da ta zo fa qala ta ce hal adullukum ya uwa ta ce ba za nuna muku ba ala ahli baitin yakfulunahu lakum akan mutanen wani gida wanda za su rinan muku wannan yaron wahum lahum kuma su gare shi masu kulawa ne sai Allah ya ce faradadnahu ila ummihi sai muka dawo da annabi Musa zuwa ga mamashi kenan mamashi ita ce ahlul bait anan sun yadda mama annabi Musa ita ce ahlul bait amma a cikin suratul ahzabi da Allah ya faɗa yace inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum ar-rijza ahlal baiti wai tsahira kun tsahira suka ce matan annabi ba sa ciki sun bada ba sa ko saboda dalilin su an faro tun daga farko an ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna fi hadhihi al duniya ad-dunya wa zinataha fa ta'alayna nunun niswa wa matti'ukunna sarahan jamila akai ta kawa ya nisa annabi lastunna ka ahadin min nisa in taqaytunna to wai inda da matan annabi ake ai za a ce ni wato inna ma yuridu Allah li yuzhiba an kunna ahlal bait wa yutahhira kunna tatahira mutum ya kalli ayat da kyau ya gani Allah sai ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ba dai-dai kuke da sauran matan duniya kasantuwar matan annabi amma da wata fuska innan mutanen suke kallon matan annabi ai ba su ma ɗauke su musulmi ba ballantana ma mutanen kirki shi yasa a aqidarsu sun ɗauka cewa ma manzon Allah ba mutuwa ya bana na Aisha da na Hausa su suka sa kudu a abinci suka ba annabi ce mutu duk wani wanda ka ji bai faɗa maka wannan ba to ya maka taqiya ne amma wannan shine abin da yake rubuta a littafin su Allah ya ce in ku ya nisa annabi lastunna ka ahadin min an-nisa in taqaytunna fala taqda'na bil qawli fa yajma alladhi bi qalbihi marzun sai ki wa qulna qawlan sai ki wa qarna fi buyuti kunna ku tabbata a cikin gidajen gidajen da yake ta tabbata gidajen iyayensu ko ko gidajen annabin da suke zaune sunna ai gidajen su daga kan baro ko ba hikima kuma a ce su tabbata a cikin gidajen su ana nufin gidan iyayensu da mun mace in ka riga ta aure ta fi alfahari da gidan ta fiye da gidan iyayenta shi yasa duk yadda take jin daɗi a gidanka in ne tana da miji da ta zo za ka ga ƙoƙari take yi ta gama abin da za ta yi ta koma saboda ita alfaharin ta yanzu gidan mijinta ne ba gidan mahaifinta ba kuma kowane uba ne in dai na kirki ne lokacin da yarsa ta isa aure za ka ga kokari yake ta bar gidan ta tafi gidan wani dan ya san zaman ta gidan wani shine mutunci ba zaman ta gidan shi ba ba haka bane to cewa wa qarna buyuti kunna kun ga buyuti kunna dinnan da aka kawo nunin nusuwa gidajen su shine gidan manzon Allah wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula Allah yake wa inna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula sai ce inna ma yuridu Allah abinda Allah yake nufi ne yuzhi ba an kumur rijza ahalin baiti wa yutahhirakum tutahhira muka ce idan kum yana cire su ta kamata ya cire matar Annabi Ibrahim sannan ya kamata ya cire mamar Allah Musa kuma duk wanda ya san uslubin larabci ya san dama idan za a yi magana akan ahalin baiti ko mata dubu ne inda namiji in ga'iz ne a kawo mimun jama'a a ciki shi yasa in baka gane ba wannan baitin Allah ya tsara cewa wa zakurna ma yutla fi buyuti kunna ku tuna abin da ake karantawa a cikin dakunan dakunan gidajen iyayensu ko dakin annabi a gidan iyayensa ake saukar da wahayi ko a gidan annabi a gidan annabi da haka Allah ya ce wa zkurna ma yutla fi kunna min ayati Allah wal hikma inna Allah kana latifan sabira haka Allah ya faɗa to wannan ba zai cire su ba a ce ba ka daga cikin ahlul bayt domin an yi amfani da mimul jama'a annabi Musa da ya zo garin Madina bayan ya gama zai bacca kafin ya gama wannan mutumin ai sai da yace inni uridu an unkiha ka ihdabnatayya hatini ala anta ajrani samani hijis ka mun kiwo shekara tara bai takwas in ka cika shekara goma wannan ganin da maka ni ba na so in takura maka da za ka same ni daga cikin mutanen kirki Allah sai yake falamma qada Musa ajala lokacin da annabi Musa ya cika ajali sai Allah yake wasara bi ahli sai tafi da iyali wa iyali matarsa faƙali li ahalihim kusu sai ce ma iyalansa ku jira kun ga ita kaɗai ce amma ya ce mata in kusu ga wawul jama'a ba a ce faƙali li ahalihim kifi ba ya ulmuqaqaba sai ce yi anastu naran na hango wuta sai ce la'alli atikum aka amfani da mimul jama'a zan zo muku bai ce la'alli atiki ba la'alli atikum minha bi qabasin aw atikum bi shahabin la'allakum tas'alun kun haka dinna amfani sannan Allah ya ce hal ataka hadisu Musa sai ce izra anaran fa qala li ahlihim kusu aka kawo wal jama'a fa qala li ahlihim kusu yace ku jira inni anastu naran la'alli atikum zan zo muku da wasu abu na wutan au ajidu alal nadihuna in ka ce in an ce kum ba sa gaske da sai ka kira matar annabi Musa ka ce ita ma ba iyalai shi bane dan an yi amfani da kum a kanta. hadisin da suka dogara da shi hadisin da ummu salama ta ruwaito annabi ya kira hasan ya kira husaini ya kira na fatima Allah ya kara musu yadda ya kira ali ya lallabe su a mayafi yace allahumma haula'i ahli baiti Allah wa'annan mutanen gidana ne fatahhirhum tatheera sai Allah yace inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijza ahli albayt ummu salma ta zo za ta shiga yace a'a ai an ci da shi, ne kina san alheri dama to wai wannan an ci ala khairin din sai suka kasa fahimta shi ke dama ai ahlul bait ce sai suka ce annabi ya ce ta ala khairin bai ce ke kuma akwai ruwayan da yazo annabi ya ce mata an ci ahali an ci min ahali ke dama kina daga cikin ainihin wato iyalai na da haka malamai suka ce da wancan nassin hadisin ne wayannan suka zama ahalu amma su matan qur'ani matan annabi automatic qur'ani ne shigar da su Allah ta'ala ya sa mu dace to bayani ne yasa muka yi wannan fadakarwa da wannan tunatarwa da haka iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne matansa kuma suna da girma kuma suna da matsayi kuma suna da daraja a gurin Allah in dai mutum musulmi ne yana karanta Qur'ani ya yi da Qur'anin nan annabi ya ce Allah ya ce annabi aula mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum da ka duk wanda kaga bai mutunta matar annabi ba bai ɗauke ta uwa ba to ba mumini ne. saboda haka dama in kai ba mumini ne, to matar annabi ko ko ba za ta zama mahaifiyar ka ba mu kuma mun yadda cewa iyaye matan annabi iyaye ne a gurin mu da nassin abin da Allah ta'ala ya faɗa Allah ta'ala ya sa mu dace sai ce in hamma sarifatani bismillah إذ همت طائفتان من نبشنا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن هم طائفتان منكم ألوك سن أينوا توسوا جماعة wasu ɓangarorin jama'a daga cikin ku suka yi nufin ainihin wato dawowa don su kawo ma al'ummar musulmi rauni malamai suka ce wa kana fil ansari ta'ifatan a cikin tawagar mutanen madina akwai guda biyu kuma su ne banu harisa wa banu salima akwai banu harisa akwai banu salima lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi Sallama zai fita yaƙi. akwai wasu wanda aka ainihin wato yi nufin a janye su su dawo gida kamar da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya janye jama'a ta suka dawo gida Allah ta'ala sai ce wallahu waliyuhuma amma Allah shi ke jibinta al'amarin su shi yasa sai bai basu sun fada ainihin wato sun kuskure ba naka wa alal lam falyatawakkalul mu'minun su masu imani dama kullum ba wanda suke dogara a kan shi in ba Allah subhanahu wata'ala ba aya ta gaba Allah ya ce wa laqad nasarakum bi badrin wa antum adillah فاتقوا الله لعلكم تشكرون da dama sun nuna mana muhimmancin tawakkali ga Allah ta'ala Allah ya ce wa annabi fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkil yace in yansurukum Allah in Allah ya taimake ku akan abu fala galiba lakum ba wanda yake galaba akan ku amma wa in ku. in Allah ya tabar da ku ya maka muku fa man zal ladhi yansurukum min ba'd waye da zai kawo muku taimako kuma bayan Allah Za ka masu imani ga Allah kaɗai suke dogara sannan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum ya kuma su imani ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku idan hamma qaumun a lokacin da wasu mutane suka yi niyyar an yabsutu ilaikum aydiyakum su dauki hannayen ku su cikin fudanan su cutar da ku fa kaffa aydiyahum an kum sai Allah ya kame hannayen su daga gare ku ya hana su cutar da ku sai ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa 'alal lahi falyatawakkalul masu imani ga Allah kaɗai suke dogara sannan Allah yake qul lan yusibana ka ce musu babu wani abu da zai same mu illa ma kataballahu lana sai abin da Allah ya rubuta cewa siyasa ya same mu huwa maulana Allah shi yake jibinta al'amarin wa 'alal lahi falyatawakkalul mu'minuna masu imani ga Allah kaɗai suke ainihin wato dogara shi yasa annabi yaqub lokacin da yace wa qala ya bani ya bani la tadkhulu min babin wahidin wa dakhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min Allah min shay in al-hukmu illa lillah sai ce alaihi tawakkaltu fa alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkal mutawakkiluna gare shi ne dogara kuma duk mai dogara ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surat Ibrahim Allah ya kawo dogon jayya da ta faru tsakanin annabawa da mutanen sa daga ƙarshe sai qalat rusuluhu manzanni suka faɗa wa annabawa suka ce in nahnu illa bashurun misluhu mutanen suka ce manzannin ai ku ba kowa bane mutane ne kamar mu amma ku zo ku ce wai Allah ya turo ku abin ta yaya mutum yanzu ya yarda cewa kai mutum ne wane mutum ne amma ka yadda cewa ba kowa ba ne gwamna a jihar nan ko kuwa in mutum yana da musu gobe ya shiga gidan rediyo ya ce a matsayina na ne girma gwamna ka gama zai fara da har gidan rediyon da ya da aka ba da sanar ka yadda cewa mutane ne kuta ɓangaren bangaren halitta amma Allah ya daga wani akan wani shi yasa suka ce inna hanu illa basharun mislukum eh mun yadda mu mutane ne ta ɓangaren halitta yadda Allah ya halicce mu haka ya halicce ku amma walakin Allah ya munnu alaman man yasha'u ibadi Allah yana baiwarsa akan wanda ya ga dama daga cikin bayansa yace wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi iznillah wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkiluna masu dogara ga Allah madaukakin sarki wa ala Allah falyatawakkalul mu'min masu imani ga Allah kadai suke ainihin wato dogara annaba suka ce wa malana Allah na tawakkala ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna ala ma azaytumuna ya ba za mu dogara ga Allah ba bayan Allah ya shirye da mu kuma wallahi sai mun yi hakuri akan cutar wanda za a yi mana saboda wannan addini saboda wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun saboda masu imani ga Allah subhanahu wa ta'ala kadai suke dogara Allah ka sa mu san masu dogaro ga Allah Allah ta'ala ya faɗa yake cewa wala qad nasarakum Allah bi badr Allah ta'ala ya taimake ku a yakin badar yakin badar da ya zamanto alfarika tsakanin kafirci da ainihin wato imani dan Allah ya nuna cewa duk yadda kafirci yake da karfi a duniya idan ya so ya bashi mamaki dan hakin da kai yana ce ga ya tsone maka ido tunda ai mun karanto a baya Allah ya ce kad kana lakum ayatun fi ayatun fi cikin takatabu فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله يكتب وأنتم أذلة الهالي لوكس كلا إن كان da haka malamai suka ce nan al'azilla ba ma'anan ƙasƙantattu ba domin kalmar al'azilla tana zuwa da ma'ana guda hudu a ƙur'ani akan ce azilla da ma'anan yan kaɗan al'illa kenan wannan alƙilla ɗin ne Allah ya fassara a cikin suratul anfal ce wan kuru kutila idan antum qalilun a lokacin da kuke yan kaɗan mustada'afuna fil ardi kuna abin raunatawa a doron ƙasa takafuna an yatakaffafakum an-nasu kuna jin tsoron mutane kada su wabce ku ai muka dauki dai wannan ya dauki wannan wanda ya dauki wannan shikenan an gama da su da haka sai Allah yake ku, sai Allah ya tattaro ku wa ayyadakum bi nasr ya karfafe ku dawa da nasarar shi wa razaqakum min tayyibati ya azarta ku da ainihin wato abinci masu ainihin wato daɗi dan ku gode ma Allah da haka nan al'azilla da ma'anan al'alil yan kaɗan domin idan ka fassara ka ce wa antum azilla alhali kuna kasantattu ya mutum zai iya kallon annabi da sabai ke musu kasantattu ai ba zai ba linzamin ya fi karfin bakin kaza ina fata an gane sannan akan ce al'azil da ma'anan at an kankan da kai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini sai yake fa sawfa ya'ti Allahu bi wanda ya rije bar addinin musulunci da sannan Allah zai kawo su mutane yuhibbuhum wa yuhibbuna wayannan mutanen suna san Allah Allah yana san su sai yake azillatin alal mu'minina أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم أذلة لما أنا متواضعين على المؤمن باسا جيجي da kai da nuna isa da kafafa akan in unsu masu imani irin wannan ne Allah ya faɗa a cikin suratul Isra'i yake magana akan munasaba ta iyaye ce wa fil lahuma jana'a dhulli min ar-rahma kawacin fada fuka biki na ainihin wato tawadu ga iyayenka ina fata an gane sannan akan yi amfani da kalman azilla ana nufin as-sukuna shine sauki Allah ya ce wa daniyatan alaihim zilaluha wa zullalat qutufuha tazlila sannan akan yi amfani da kalman al-azilla ana nufin shine kasanci Allah yana ba mu labarin a qistan bilqis da yake cewa innal muluka qala take cewa innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alu kun ganin al'azilla da ma'anin kaskantattu shi yasa a gaba Allah sai yake falamma ja'a Sulaiman lokacin da ainihin wato suka zo falamma ja'a Sulaiman qala ni bimali na za ku nuna min dukiya kama atani Allah khairun mimma atakum bal antum bi hadiyatikum safarun sai ce irji ilayhi ku kuma zuwa ga mutanen ku fa lana'tiyannahum bi junudin la la qibala lahum biha zan zo musu da rundunar da ba za su bi ƙarshen ta ba wala nukhrijannahum minha azillatan wa hum sabirun sai na fitar da su a wannan garin suna kaskantattu saboda haka wannan shine Allah ya samu dace ana nuna lokaci yayi da haka insha Allah kamar yadda muka faɗa daga farko gaskiyar magana mutane a mutsa man zallabi yuqulu lillahi qararan hasana wa zai ba Allah rance rance mai kyau yan uwa jama'a suna da buƙatuwa ƙwarar gaskiyar gaske musamman marayu da miskinai kuma mutane sun rike ainihin wato kuɗaɗensu da aka ji tsoron Allah a kawo kuɗaɗe a taimaki mutane duk wanda yake zuwa nan kofar gidan da safi musamman safi da lahadi za ka ɗauka in kai ba ne za ka ɗauka ko ka zo kofar gidan wani honorable ne haka mutane ke zuwa daga kowace kusurwa an ji labari an ce ana taimako saboda haka kowa sai zo nan kuma a cikin a kowane sun cancanta a taimaka musu da saboda haka duk wanda zai taimaka kofa a buɗe take Allah ya ba da ikon taimaka akwai matar da muka yi bayani a nan gurin cewa da ita da mijinta wajen suhur abin yana yin wahala to wani bawan Allah ya kawo naira dubu goma a jiya dama shine bayanin da nake zan yi wanda ya kawo naira dubu goma ya ce a sa asusun marayu shi kuma ba da naira dubu goma ya ce a aika ma wannan mata saboda haka kuma an aika mata da wannan kuɗi da izinin Allah kuɗin ya je hannunta Allah ya saka masa da alheri Allah kuma ya ba da ikon taimakawa kuma yan uwa mu ci gaba da addu'a wannan jihar kama Allah ya zaunar da ita lafiya wannan kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya dan tsarkin sunayensa to saboda haka ga wasu kudade wala aminu wani bawan Allah ya yi kone na ɗari biyar ta can Allah ya saka da alheri sannan abu na biyu sai maganan muhadara da muka ce ran talata muna da karatu a kadauri a ran talata muna da karatu a musbahu unguwari ne karfe goma sannan ranar juma'a muna da karatu a zara academy sannan nan makarantar tantangi ko zara academy ko an fi sanin ta daga ko karfe goma zuwa sha biyu ranar asabar muna da karatu a kalauri ranar lahadi muna da karatu a a kagoro nan kagoro wajen firamare wannan masallacin za mu yi mata karatu insha Allah za ka in mata sun ji muna gari ta saka karatu a wayannan guraren kafin kuma mu shiga katin a sake ne sanarwar da inda inda ya kamata a ce mun yi karatu Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh